Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. A yau muna ɗauke ne da labarin wata matar aure wadda ta yi zina da maza 999. Wannan matar ta fara bayar da labarinta kamar haka. Ni matar aure ce mijina ɗan kasuwa ne yana bani abinci mai kyau. ya bani kulawa ta musamman amma baya zuwa gida da wuri ina zaune sai social media ta shiga raina na ce bari in fara ko don rage jimami na buɗe facebook a ranar farko da na buɗe facebook ban san komai ba duk wanda ya tura min friend request an sa kawai nake yi ko da mace ce ko da namiji haka haka ina rayuwa muna hira ta zumunci wasu sukan tambaye ni hotona ni kuma sai in ce musu ni matar aure ce ana nan ana nan wata rana sai na ga kaina a cikin wani private group na batsa wanda ake aikata ɓarna a cikinsa ban san waye sa ni ba kuma ban san ya zan yi in fita ba gashi kuma shi mijina ba irin wanda yake duba wayata ba ne yadda ya yadda da ni ɗari bisa ɗari sai kawai na yanke tunda ba mai kallo na mai zai hana in fara biye musu mu yi tunda ba wanda ya san wani a cikinmu haka kuwa aka yi ina kallon bidiyo na batsa ba adadi na tara samari sama da guda goma sha biyar a social media ina da ƙawaye guda hamsin wanda muke sexy da su suna turo min hotunan tsiraicinsu ni kuma ina tura musu nawa har ta kai ina ba da nambar wayata muna yin waya da su suna matuƙar faranta min rai sosai sai dai kash ashe ni ban sani ba takardar rayuwata ce nake gogewa da hannuna sai wata rana na gayyace ɗaya daga cikin samarin nawa na social media muka haɗu muka yi hira sosai da shi sai na gaya mai cewa ina so duk bayan kwana uku uku mu dinga haɗuwa da shi amma shi bai san ni matar aure ba ce wata rana ina zaune a ɗakina sai mijina ya shigo gida yake ce min ashe dama haka kike ke butuli ce ashe ke mutuniyar banza ce ashe ke ballagaza ce ban sani ba sai na matuƙar tsorata sosai na ce haba abban ummi me ya faru ne na aikata ma da zaka ce min haka sai ya ce min ba kya tunanin ina kallon duk abin da kike yi a social media baki san ni na tura wannan yaron domin in gwada ki shin da gaske ne za ki iya siyar da mutuncinki a zahiri kamar yadda kike siyarwa a social media ashe ke kin fi yadda nake zato ni ne wane na buɗe facebook ne da wani suna daban kuma hakan ya biyo ba ne na ga idan mun zo jima'i da ke ko ta ya ke ba damuwar ki ba ne ba damu mu kwanta da ke ba sai na yi tunanin na ce tabbas akwai wani abu a ƙasa shine na fara bincike na yi sa'a na gano ki a cikin gaggawa don haka ki tattara inaki inaki ki je gidanku na sake ki saki uku daga yau ba ni ba ke ummi yarki je za mu je asibiti a auna jininmu idan ya zo daidai to zan ɗau abina in har kuma bai zo daidai ba to za ki ɗauki yarki ki je ki nemi ubanta bayan na zo gidanmu babana ya kira shi ya gaya wa babana gashi gashi abin da ya faru da ni shi yasa na saki yarka babana ya ce mai kai yi mun daidai babanmu ya shiga gida ya mun korar kare ya ce in fita in bar mai gida na fita na bar mai gidan ban san ina zan sa kaina ba kash da muka je asibiti sai aka auna jininmu ummi yar sunna ce wadda muka haihu da shi sai na fara ban 'yan social media wayanda muke zumunta da su kuma waɗanda muke soyayyar duk in na yi musu bayani zan zo musu sai su ce min a'a kada ki zo sai dai mu zo mu haɗu ba inda na samu na tsuguna kaina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na je gurin wani malami ya ce min in ci gaba da istighfari ban yi sa'a ba duk aikin ladan da na yi a gidan mijina ya tashi a banza abinda na yi a social media sun fi ladan da na yi tabbas kuwa haka zancen yake duk kun san menene matsalar yin hakan Karancin tunani ne irin namu na mata kina matar aure ina ke ina yin facebook bayan kin san ba za ki iya control na kanki ba kina matsayin matar aure ina ke ina cacin da mutanen da baki san su ba kina matar aure a tura miki friend request ki amsa ba tare da kin san kowaye ba tabbas babu shakka maza suna amfani da sunan mata maza suna amfani da nuna wa mutum hanyar shiga maɗigo duk a social media yanzu haka za mu zuba ido muga rayuwar aure zai dinga wulaƙanta. wata matar yadda take nuna zumunci a social media wallahi ko mijinta ba ta kulawa wa uba yaranta ba ta yin girki a kan online baki san su ba baki san halinsu ba ba wai rashin ƙi ita ce kaɗai hanya mafita ba in har ba za ki iya control ɗin kanki ba in har za ki facebook to ki bi wannan matakin a matsayin ki na matar aure mijina na san ka yadda da ni ina so ka ban dama da zan fara yin facebook amma da mata kaɗai zan yi abota kuma ba zan shiga group ɗin da akwai maza ba illa na mata dalilin da ya sa na ce ina so in fara ana koyar da faɗakarwa ilmantarwa nishaɗantarwa duk a social media kaga hakan zai iya amfanar da ni domin kyautata ma amma sai dai da ka zan yi ya kai angona idan ya ce miki toki amma kada ki saba ta toki in ya ce a barin ki zai fi in za ki yi ga wannan shawarar 'yar uwa. ƙawaye guda goma zuwa ashirin kacal sun ishe ki guda goman su zamto admin ɗin group ɗinku na mata wanda kika yi sacin kika samu shiga akwai group na mata woman only bila adadin ki shiga guda biyar kaɗai sun ishe ki ki ilamantu kina da ƙawaye guda goma ga group guda biyar ba za su hana ki bawa mijinki kulawa ba kuma za ki amfana sosai muddin kuma kika kuskura kika ce wai ke za ki abota da kowa muddin kika ce wai ke duk group ɗin da akwai invite ɗinki sai kin yi accepting to yar uwa ina tausaya muke matuka, wallahi domin shaidan na kusa da ke wata rana za ki kusa kusa da inda ake yin batsa wata rana za ki fara kula su a social media za ki fara kawo su hotel domin su dinga zina da ke abin da ya faru da wannan mata ke ma shi ne zai faru da ke sai ki ga ba miji ba uwa ba uba ba 'yan samarin tashar to ki riƙe ki hannu bibiyu 'yar uwa wannan shawara ce ya Allah ka shirya mana mata auren da ba ta riƙe kanta ba a social media amin ya Allah